وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar juma'a yau muna goma ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da bakwai ga watan biyu shekara ta da ashirin shida, cikin rahman Allah subhanahu wa ta'ala mun sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Mus'ab bin Umair da ke nan layin Alhaji Umar Giwa a cikin garin ɗan bushiya da ke Kaduna New Millennium City domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin suratul Baqara wanda cikin kaddara Allah ta'ala wannan shine darasinmu na tara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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون بيان الله سبحانه وتعالى يا إيمان بياني أكم ألم تر إلى ألم تر إلى إلى إلى الملائكة منني آية بقى alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum uluf wadancan dubunnan mutane da suka fita dan tsoron mutuwa da makamantansu da lalacewar dukiya saboda san duniya a kuma aya ce mana magana akan umarni ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da su yi jihadi da jikinsu domin ɗaukaka addinin Allah wannan aya ta yau ita kuma za ta ɗora da nuna mana karkasuwan jihadi jihadi akwai na gangan jiki shine wanda muka yi bayaninsa a jiya yau kuma Allah ta'ala zai kawo magana akan jihadi da ake kuma da dukiya wanda duka biyun nan musulunci yana da bukatuwa zuwa gare su kuma dukkaninsu ɗan juma ne da ɗan jummai masu iya magana suka ce kusfansu guda ne idan har al'umma ba za su iya ciyar da dukiyarsu ba to tabbas ba za su iya tsaye da addinin Allah yadda ya kamata ba shi yasa kamar yadda kuka ga aka yi maganan auratayya da shayarwa da idda da sauransu ana cikin tsaka da bayani aka tsayi da magana aka shigo da maganan sallah don a caza imanin muminai kar su ji nauyin hukunce-hukuncen su iya zartaswa daga bisani aka ci gaba da bayani saboda an san imanin su ya karfafa kamar haka Allah da ya ba da labarin cewa ga waɗancan sun fita jihadi sun gaza yin jihadi sai ya zamto cewa asalin wato Allah ya ɗora musu ƙasƙanci to a nan ma Allah zai ci gaba da bayanin jihadin ne a gaba ma'ana waɗanda suka samu rauni suka faɗi sai ya tsahirta ya fara kawo gare mu mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama don mu caza imaninmu ya zanto imaninmu zai iya ɗaukan kowane irin jihadi da yake mu da shi saboda idan mun biyayya gare shi sannan ne za mu samu nasara to a jiya yi bayani akan jihadi na gangan jiki a yau kuma Allah ta'ala ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wane ne zai wa Allah kyakkyawar rance fayudha'ifahu lahu ab'afan katira sai Allah ya ninka masa shi ninki mai yawa wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un wato Allah ne yake kame dukiya ya sanya wani bashi da wadatanta wa yabsutu kuma shine yake shimfiɗata? ta ta yadda za ka ga wani bai kokari kamar wani ba amma an ba shi dukiyar da wanda ya fi shi ma kokari da ilimi a ƙarƙashinsa yake cin abinci wannan Allah ta'ala ya ce a wa ilaihi turja'un kuma gare shi asalin wato ake maida ku idan kun kalli karatun wannan aya ga wanda akwai Alƙur'ani, a hannunsu a wurin kalman wa ya busutu ga sinun na a saman fadun wannan in kana karanta ƙur'ani za ka rinka gano wani lokaci sinun ɗin a sama wani lokaci sinun din a ƙasa to me hakan yake nufi abin nufi shine ya halatta ka karanta shi da fuska guda biyu ko ka ce wallahu yabsutu da sinun ko ka ce wallahu yabsutu da sadun wannan dai ya halatta amma suka ce idan ga harafin da ke sama to yana nuna fifikon an fi so ka karanta da shi dan haka nan kaya, cewa wallahu yabsutu da sinun in yazo a ƙasan sadun sai ka ɗauki sadun ɗin. fifiko a kan sinun amma ka ɗauki sinun ɗin shi ma ya yi daidai Allah ta'ala ya datar da mu to da Allah ta'ala ya kawo wannan aya kamar yadda muka faɗa yana bayani ne a kan abin da ya shafi wato jihadi ta dukiya domin babu al'umman da za ta iya ci gaba idan ba tana da tattalin arziki a tare da ita ba idan kun karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku tarar da a lokacin da ake shan wahala a garin makka da gaske abin da ya kuntata musu dole suka yi hijira akwai samun matsatsi na tattalin arziki da suka samu kansu a ciki bayan kashe su da kafirai suke a garin makka saboda sun an sa musu sharaɗin cewa kada a aura daga gare su kar a auru 'ya'yansu mata kaga kuma lokacin musulmai ba su da yawa kowa zai yi mace ɗaya a ta fasin fasin da ita sannan kuma kada a aurar musu kaga yanzu ba za su ƙara yawa ba balle su samu ƙarfin sojojin da za su yaƙe su sai dai sai ta mutuwa ba tare da sun hayayyafa ba sannan aka sa musu kuma doka ta tattalin arziki kafiran makka suka ce kada a siya abu a wurin su kuma in sun nema ko suna da kuɗi kar a siyar musu kaga wannan mutuwar tsaye ne ko shakka babu saboda mutumin da yake mulmula tukunyan ƙasa ya siyar ya siyo abincin da zai ci yanzu an ce ko ya zo da kuɗi kar a siyar mishi to zai je taba ƙasa ne ya ci kuma ya rayu kaga ba zai yiwu ba in ma yana da kuɗin an ce kar a siyar masa shi yasa yunwa da ya su dole daga cikin dalilan da Allah ta'ala ya kalla kenan ce su hijira zuwa asalin wato garin Madina wannan wani hanya ne wanda ake cutar da bayan Allah idan an so turawa ma suna faɗi suna cewa ka yunwatar da karanka zai maka biyayya ka sa karanka ya ji tsananin yunwa shi zai maka biyayya in ka kalli Najeriya sai kaga kamar dan ita akai wannan karin magana kasar da take shake da dukiya da shugabanni waɗanda sun san duk abin da ke ƙasa amma sai a yunwatar da mutane ba don ba a arziki a ƙasan ba da kansu za ka ji suna faɗa idan fa aka bari suka waye za mu wahala ku kuma masu wayar muku da kansu ne abokanan zaginku abokanan hamayyanku su duka ta sama ku kuma la'anta ta ƙasa to da wanne za a ji wani rabon sai dai Allah ya yi shi a filin alkiyama saboda haka nan abin da suke faɗa daga cikin abin da manyan 'yan siyasa yanzu a ƙasar nan suke cewa shine malamai fa sun fara fahimtar lamarin siyasa dole a yaƙe su dole a yaƙe su saboda idan suka gane daɗin mulkin nan mu mun shiga uku abinda suka faɗa da bakin su kenan to ku gyara mana da a zauna lafiya tunda kun san malaman su ba abin da ya dame su kenan ba zalincin ku ne ai yasa hankalin su ya kai ga abu wanda ba su zaluncin ba a baya kaga an damu ne ka ji rikici tsakanin Sardauna da da Mala da Mala abakar Mahmud Gumi ne babu saboda Sardauna na yin da'a ga abin da ya yake kuma yana kamanta abin da yake wanda da tun lokacin an samu sabani din da ba haka ba kuma yakan faɗa mishi da kansa shi Amal Abubakar Mahmud Gumi yake fada ce wani lokaci Sardauna zai zo masa da wani abu ya ce, gashi yanda katura suka ce za a zartar da wannan abu Ya ce in ya kalli abin sai ga ya ci karo da addinin Allah sai ce da shi Ahmadu wanga abu Allah ba shi so ne wannan abin da ka zo da shi Allah bai son abu ya ce wani lokaci sai ce to ba komai za a canza ya ce wani lokaci saddauna ma fushi yake ya shiru ya ki magana sai ya tashi ya tafi amma dai kuma ba zai saba mishi ba ba zai je abin da ya ce ba shi ba to ba gashi duniyan ta zauna lafiya ba yanzu gine-ginen da sardauna yi kaɗai a ce ka je ka rushe su an baka aiki mai wahala ba wai ka gina kaman su ba je ka su government college din nan ka gani kawai wani gini a ce ka da katafila wani sai ai kwana uku ana dukan shi sai dai motar ta samu matsala a zo a gyara a ci gaba to balle mu yanzu kuma kowa ta sai cewa shi ma sardaunan kaza ne a sardaunan ƙarya dai sai sardauna aiki yayi ma jama'a sardauna ba shi ya nada kanshi ba sardauna aikin shi ne ya nada shi da haka wannan ba da dukiya da shimfiɗata, ta yana daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya nuna shi yasa ayoyi da dama za ku ga Allah madaukakin sarki yana asalin wato gabatar da jihadi da dukiya gabanin ma'aikawa maganar jihadi da rayuka يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله تشمني بأموالكم فنيتي وأنفسكم يا قوة أنك إيماني دا الله بنا نون شيكو وتكاسوانشي با وند ذات كؤتر دكو دك عذابا ميردئي الله تعالى سمو مني سنة سوشي سابجرا أمسا با دان سنة دا مطعي ورنسا sai ce na billahi ku imani da Allah kaga wannan aikin zuci ne ba kai ka ce ma mutum munafiki ba ko kaza saboda ba ka leka zuciyarsa ba sai dai in ya aikata wani abin da ke nuna alamar munafurci ka ji masa tsoro kai masa wa'azi amma ka ce wani munafiki ne ba ka iya saurin gane wannan in ba ka sa abin da ke zuci ba kuma sanin zuci sai Allah to sannan sai Allah ya kawo abinda da shi ake gane zahirin imani yanda wani ba zai iya boyewa ya munafurcin ba sai ce jahidu na ku yi jihadi fi sabilillahi don ɗaukaka kalmar Allah bi amwalikum yace da dukiyoyinku wa anfusakum sannan da asalin wato rayukanku saboda duk wanda bai iya cire dukiyarsa ya ba Allah ba to ba zai iya cire rayuwarsa ya bashi ba in ka karanta tarihin munafikai da haka za ka gani magana ne an zo sai ce la tanfiru fil har kar ku fita a cikin tsananin zafin rana har Allah kan fusace ce da su qulna jahannama ashaddu harra ai wutan jahannaman da ke jiran ku in ba ku jihadi ba shi ya fi zafin rana tsananin kuna saboda kun saba ma Allah subhanahu wata'ala to tattalin arziki duk kasan da ke da karfin tattalin arziki sai kaga a duniyar ma biyayya ake mata wannan a maganan kasa da kasa kenan zaka ga cewa ƙasar da ke da tattalin arziki ana tsoranta ko ana kwaɗayin abin hannunta amma ƙasar da take almajira za zaka ga take ta amma ake ba a ɗauke ta bakin komai ba in ka duba siyasar duniya don haka za ka gani to wannan ciyar da dukiyan ya shafi na gwamnati kamar yadda malamai suka faɗa ya kuma shafi na ɗaiɗaikun mutane wanda da shi ne al'umma suke samun natsuwa da sakina ka duba ka ga inda Allah ya muhimmanta ciyar da dukiya a wajibi da na nafilfili gaba ɗaya idan mun ce wajibai muna maganan zakka Allah ta'ala ce idan kana da dukiyar da ta kai nisabi kuma ta shekara to ka cira wani kaso ka ba talaka ɗaya bisa arba'in a ciki Allah ya ce kuma ga waɗanda nake so a ba su duk cikin su mabukata ne baka yi tunanin hikimomin da ke cikin zakka ba hikimomin suna da yawa daga ciki amfaninta na farko kai take amfana dan dukiyanka ba abinda za ta amfani Allah da shi inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin asali ma shi ya baka dukiya dan ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya to amfanin fitar da dukiya kai take amfana ba Allah ba saboda misali zaka da muka yi magana a kai in kana ba da zaka za ka ga kana da farin jini wurin bayan Allah za ka ga kana da amsuwa a wurinsu za ka ga suna fatan kullum ka ta ƙaru ba ta ragu ba don sun san suna da kaso a ciki amma idan suka san ba ka badawa kana da naɗaɗɗen hannu to bala'i ma ya same ka jaje ba za a yi ba da wannan ne za ka ga mutum ya tara dukiya ya gudu ya bar mahaifansa ya bar jama'ansa ba za ka yi masa takaici ba sai ran da ya mutu duk jama'an da ke gari ko unguwa wane ya mutu wallahi da wuya ka ji wani ya ce Allah ji kanshi sai dai a tada maganan cewa bai da taimako bai da tausayi a gawo gawansa za a yi masa sallah ka ji suna cewa a bar shi mana inda ya mutu mu mai zai tsina na mana a bar shi inda ya mutu cikin wanda ya mutu su rufe shi kuma gaskiya suka faɗi ai almar'u yub'atu ma'a man ahabba yawmal qiyamah mutanen da karaye cikin su ta sai ka jira ki Allah ya tashe ka tare da su anan ne mutum ke da zabi da suwa zai rayu anan ne mutum yake da zaɓin me zai aikata amma a lahira kowa za a tashe shi ne a ware shi cikin waɗanda ya zo a cikin su wamtazul yawma ayyuhal mujrimun shi yasa wasu muka ji annabi sallallahu a baya ya faɗa mana hadisin da muka karanta duk wanda yake asalin ya saɓi Allah da dukiyar da mulkin mulkinsa za a tashe shi tare da fir'auna wanda ya tsaɗi Allah da kasuwancinsa za a tashe tare da ubayi bin khalaf kamar yadda duk muka yi bayani akan abin da ya gabata idan ba kumanta ba to kamar haka anan Allah ta'ala ya yi magana akan abin da ya shafi ciyar da dukiya domin Allah kuma don Allah ya karfafe ka ya nuna maka ba asara ba ne sai ya ce man zallabi ya kulidun Allah hasana wane ne zai baiwa Allah kyakkyawar ranci yanzu ko gwamnati ne ka ba ta rance ne kake tsammani za ka zo a ce babu kai ko banki ka aje kudinka sai ka ɗan ji natsuwa a ranka fiye da in suna gidanka ko suna hannun abokinka don ka san in dai banki ne duk ran da ka je fito da su kana da zato mafi rinjaye ba za su ciwon kai ba za a baka kudinka to ina ga kuma wanda yake saukar da ruwan sama ya azurta bayi baki ɗaya kuma ya ce shi ne zai rance a wurinka kai ka san dai na farko dukiyarka ba za ta ciwon kai ba na biyu kuma in batun a dawo maka da dukiyanka tare da karamci ne to dama Allah ya riga maka karamcin da tafi dukiyan ma ka kalli gani da Allah ya baka mutum nawa ne ka sani yanzu a asibiti likita ke sa musu ranan zuwa su ganshi in suka dawo idan fa ganin ba zai dawo ba kuma ƙara ba su ranar da za su dawo kuma su sake dawo kuma su biya kuɗi kuma sun san ganin ba zai dawo ba sun makance kenan na ga wannan asibitin gambasawa ba da ke garin zaria mahaifinmu ya ce mu muje idan shi na masa ciwo in raka shi muje asibiti muka je daga ni sai shi muna zuwa da suka gan mu da yanayin shekarunsa sai suka ce mu shigo ciki amma da Allah mu dan jira a sallame waɗanda suke kan layi nace ba damuwa mu haka ya kamata to wata mata ce a gaba daga ita sai za a iso kanmu shine likitan da sun yi canjin duti wata mata ta fara duba ta sai wani likita namiji lokacin tashin wancan matan yayi bayan sun yi break ya dawo ya karbi wancan matan aiki kuma wancan matan ta fara bincikan ita mara lafiya sai na ji shi namijin ya ce ma ita matan wa likitan da ta ga miki bayani ta faɗa miki ganinki ba zai dawo ba wallahi al'azim sai ta ce eh ta faɗa min cewa ganin ba zai dawo sun ji gaba na ya faɗi sai ta ce mishi ita mara lafiya sai ta ce dama ba na zo ne don ganin ba don Allah bari ku ji ƙarshen magananta sai ta ce na zo ne a bani magani saboda idan ne sallah ne sujada in ne sujada kan ji ida yana zafi kamar zai fito shi ne nake so a bani maganin da zan rinka ma Allah sujada lafiya lau na rantse da ubangijin da nake azumi da bakina a kansa haka na ji matan nan to kai yanzu nawa ka ba Allah ya baka gani nawa kunni da kake ji da shi wani fa zai ji tsallaka titi zai ana hon bai ji ba mota ta bige shi mutu hallahira kai ne nawa ka biya Allah ya baka ji lafiya kai wani ma har ya haihu bayan kai in ka zo Allah ya ce ka kawo wani wanda ko bayan ka zai aikin lada in baka ladan ka haihu ya baka wani na da daya wani na da biyu wani har ashirin gare shi to man zan ladhi yuqridullaha hasana Allah zai barin mutane ba jarabawa shi yasa ce yanzu to ko kawo dukiya abinda ranku ya fi so din barin gwada ku ku gani ko kun san tsadanni ni abinda ne muku man zan ladhi yuqridullaha hasana wa zai baiwa Allah kyakkyawar rance kuma rancen nan ba irin rancen gwamnati ba da za a baka a ce a rinka cirewa duk bayan wata biyu a salarinka ko kuma in ka sa kuɗi an ɗauki bbn ɗinka za a rinka zamewa sai dai kaga wuf wuf wuf kawai sai a ce maka federal government ne fgn ta zari rabanta wasu duk sun ɗiba lokacin baba buhari sun ɗauka sun ci banza mutum na zaune sai ga dubu talatin da biyar minor wata ta ce lai! na ce ne ba ta ce an cire na ce mene ta ce an dai cire ba ta so in san <laughs> ba ta so san me ya faru sai to me aka cire ashe bashin ba ashe tallafin baba buhari ne jama'a sun ɗauka baba buhari ya manta to duk da baba Buhari ya rasu yana ga wasu har yanzu dai biya ake wasu kuma kyauta aka ba su Allah ji kansa da rahama kuma ya gafarta mishi ya kyautata makwancinsa Allah ta'ala ya ce waye zai bashi rance ma'ana ya bashi rance kyakkyawa menene ma'anan kyakkyawa shine da dadin rai saboda yanzu akwai musulmin da ke ji azumin nan ma shi an takura mishi wai saura kwana nawa mai kare wallahi akwai musulmin da kakkai mamaki yana da wannan tunanin to gashi nan eh to kaji ko akwai aiwai na ɗan sakaya ne tun da ni na san waɗanda suke tafiya kasan turai da an ce za a ga wata za su nemi biza su fita saboda ba za su yi azumi ba ba za su iya ba, ko kuma su tafi kudu can inda ba a jin kiran sallah su kama hotel su kwanciyarsu sun manta kuma mala'ikan mutuwa na nan biyar da su da inda suka je daidai da suke su aina ma ta kunu yujirifkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada to Allah ta'ala anan da yake qardan hasanan eh, rance kyakkyawa shine bi ma'ana wanda zai ba Allah ba tare da jin ya damu ba kuma ya bashi daga dukiya ta halal wani sai zo yace maka wai idan ka tura mutum bakwai suka yi maka umara shikenan ai ba za a bincike ka bara alkiyama sun kifar da kai wa billahi allazi tambaya kam sai ka shata waqi waqifuhum innahum mas'ulun ina za kai wannan aya thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im ina za kai ta لا تزال قدم عبد يوم القيامه ta عن an arba'in ina za kai wannan hadisin annabi zai faɗa ne kai a canza saboda kai kuskure muna tare da professor Salisu Shehu Allah ya kara masa lafiya da professor Mansur mai nai shi ma Allah ya kara mai lafiya a Madina shekara ta 2016 shekara 16 shigo kara 10 kenan yanzu daidai wurin magabartan baki ɗin akwai nori da yanzu ake gini a wurin ga wanda suka san bakiya da kyau suka san masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne malan carbin shi har suna taba kasa da ribas da ribas yake tafiya da baya da baya sai ya gaba ya gaba kun sai na saitin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi yayi bai ma san inda hankalin shi yake an aiko shi yazo aiki an aiko shi aiki yana yi yana kiran sunan wanda ba zan faɗa ba ya gaba ya gaba ya rufe ido ya dawo malam salisu sai wai kasa hakuri sai da ya je masa nasiha ya ce mishi wannan abin da kake ka saba ma wanda ke kwanci a wurin nan kuma ba za ka samu biyan bukatar ka ba kuma wai ma ni sai wani ya aike ni fi sabilillahi eh, malam murtala ya ma tura min ya gani <laughs> ya tura ni yana tura zan tafi amma ka ku tambaye ni me zan yi Allah ya sa ma wani ya tura min ya gani eh wa billahi allazi tawafi zan dinga yi Allah ya markado shi ya dawo da shi in mai shari'a in ba zai shiryu ba kawai Allah ya sa kan in dawo ma an yi jana'izan shi a ah, to ba shi nan ba in mugu ne a yadda kwallon mangwara huta da kuda shi yasa da sun ganka wasu sai su noke sai ba irin ku za a sa ba kar Allah sa ku sa kuma wallahi ko daga ko daga dan gushiya muka yi na ma mun fi ku kusa da gabas nan gaban mu duk gini in muka yi addu'a nan ai muka mun tashi mutane ba ma haufi akan cewa Allah zai amsa to Allah ka shiryar da mu baki daya to Allah ta'ala don mu ciyar da dukiyar cikin daɗin rai sai ce fa yudha'ifahu lahu ad'afan katira bi ma'ana Allah ta'ala kuma shine asalin wato zai ninninka masa ninki wanda yake mai yawa menene ninki mai yawa wata ayan ta sanar da mu shine cewa duk aiki ɗaya in kai na ciyarwa Allah zai rubanya ta so goma ya baka ladanta har zuwa ninki abin da yake fiye da haka waɗanda wasu ma Allah na ninka musu har zuwa ninki 700 wannan yana nufin cewa lallai dukiya dama ce da ake so a ciyar da ita don a samu iko na wurin abin da ya shafi tattalin ma'adanai ga ƙasa saboda kun san maganan jihadi aka gama a baya bayan da za a yi ƙasa ta iya yin jihadi ba ta da makamai wadatattu da kayan aiki wadatattu ina ga za a maganan tsaro daga cikin complaint ɗin da ake yi akwai karancin kayan aiki su kaga ƙasashen da suka ci gaba akwai ƙasashen da ko masu laifi ne suke wani wuri ba batun su je su sa bindiga su han harbe su su kashe su daga sama za su bi dajin su dinga harba wani hoda duk wanda ya shaƙe shi jikinsa zai mutu kuma ya faɗi kuma su bada dajin tas da shi daga jirgin sama su dinga harba shi din da suka harba shi na kimanin wasu awanni ko mintuna to ko zaki ne ko maciji ko dan adam ya shaki iskan da ke wurin to za su sauka su kama shi su manne ba tare da ya mutu ba daga nan sai su zo da shi su bincike shi kuma wannan fa duk an san shi an to amma ya za a yi ne ba mu sani ba wannan ba hurumin mu bane bari mu wuce da sauri kar a kira mu a ce ne bayani to amma dai a sani ko ba mu sani ba Allah ya sani wani kowa gyara ya sani kuma kowa ɓata ya sani kuma inna rabbaka labil mirsad ubangiji na madakata saboda haka kiran mu dai shine abu dai hanyoyin da aka ga sun dace a samar da zaman lafiya a ƙasa saboda zaman lafiya yana daga cikin abin da ke da muhimmanci a rayuwar musamman al'ummar musulmi mu al'umma musulmi in ba zaman lafiya komai ba yi wa mana don haka duk wani abu da ake ga cewa zai samar da zaman lafiya mu kiranmu da fatanmu shine yi kokari a kansa a jajirce kuma kar a yi ƙasa a gwiwa abi hanyar da Allah ta'ala ya ce abi da hanyoyin da aka san na ci gaba ne da za su iya samar da a samu a zauna lafiya musamman mu a arewacin Najeriya ga abin da sai ƙara lalacewa yake yanzu an ce bauchi ma ta kulla gombe ma an fara motsi da sunsuni kaga abu ya ƙara faɗi ya Allah ka ba mu zaman lafiya wannan aya 'yan uwa tana kwadaitar da mu ne akan ciyar da dukiya domin yakan asalin wato waɗanda suke makiya Allah da kuma neman lada a wurin Allah subhanahu wata'ala domin Allah yana rubanya ma duk wanda ya ciyar da dukiyarsa ninki mai tarin yawa irin ninka wanda Allah bai faɗi ma ga yanda zai yi ba ninkawa ya faɗa mai yawan gaske ya zo a cikin hadisi manza, Allah sallallahu alaihi wa yana cewa a ranar alkiyama Allah madaukakin sarki zai ce ya yabni adam ya kai ɗan adam na ne muka ciyar da ni amma kuma kayi rowa baka ciyar da ni abinci ba sai mutum wannan marowaci kenan wanda ya tara shi daga shi sai ɗan tsako sama ka dangi ya samu amma bai ciyar da al'umma ba bai taimaki talaka ba bai ba mabukata ba annan sallallahu alaihi wa sallam hadisul qudsi yace Allah ta'ala zai ce ma wannan marowacin mai dukiya na ne muka ciyar da ni amma baka ciyar da ni ba qala sai ce ya rabbi ya ubangiji kaifa at'imuk ya zan yi in ciyar da kai wa anta rabbul alamin alhalin kai ne ubangijin talikai sai Allah ta'ala ya ce da shi amma alimta anna abdi fulanan istat'ama ka falan tut'imhu ashe baka san bawa na wani ba ai ka samu labarin bawa na ne, ya nemi ka taimaka mai da abin da zai ci amma kai ruwa ka ki bashi abin da zai ci da kuna jin wannan ku? sai Allah ta'ala ce to kanka ka cuta bari ka ji amma alimta shin ka san cewa law at'amtahu da a ce ka yaki san ranka a gidan duniya ka ciyar da talakawa ka ba su abinci lawajatta zalika indi da yau a ran alkiyama ka gara ladan a wuri na yanzu daga nan sai aljanna Zama ma kai rowa duniya don haka yanzu raba gari za a yi da kai abinda ka ciyar a duniya ce za ka samu ko faman ya'mal zarrafin hairan khairan rahu. duk wanda ya alkhairi daidai da kwayan ya zai gani wa man ya'mal mithqala zarrafin sharran yara haka wanda ya yi sharri daidai da kwayan ya zai ga abin da ya aikata na shar to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan hadisi wanda hadisi ne ingantacce na cikin sahih muslim hadisi na 2569 kaga a cikin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna cewa ashe in dai kana so ka samu abin da ke wurin Allah ran alkiyama to ka rufe ido ka ciyar da dukiya a nan gidan duniya ka bada annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yace Allah cewa ke ya kai dan adam ciyar kar ka ji tsoro ni zan ciyar da kai kamar Allah na cewa yanda kaga ban gaza baka numfashin da ka shaka ba yanda kaga ban gaza saukar da ruwan sama tsirrai ka ci ba yadda kaga dabbobi ba taɓa ƙarewa ka yanka ka ji daɗi ka ci ka more ba to alƙiyama alkiyama haka zan azurta ka in ka bada a nan gidan duniya wato ita ciyarwa Allah yi ta ne da ya ɗaukaka darajar masu imani inda Allah ya ga dama wallahi tallahi ba zai gagara daga sama ya aiko mu kowa da arzikin shi kuma ya wadata ba bai gagara Allah ya haka ba ku ga inda ruwan sama ke sauka ba ya shiga gidan kowa ya bi kwararo da lungu to sai gagadi Allah ya bada abinci ba zai gagara ba an bayar ma already eh kwarai da gaske an yi an yi a baya an zil alaina ma'idatan minas sama ma digga suna kuma ko a yanzu dan adam mai karamci zaka ga yana iya yin wannan ba tare da yankewa ba akwai wani daga cikin manyan limaman harami na Madina na manta sunan shi Qutayr ne ko malam Nura Sheikh Qutayr haka sunansa yake malami ne limamin harami kuma Allah ya bashi dukiya mai tarin yawa daga cikin wani abu da yake mai ban sha'awa guda biyu har yanzu yana nan a raye yana nan a raye idan ka je idan ka je makka akwai ne asibiti ta wurin kusa da hilton wanda a ganshi emergency wc ina ga asibiti mai lamba bayi mai lamba shida to akwai ga wani screen a jikin bango jikin wannan hotel inda screen ne yake hotel ɗin shi ne kuma ya ba da shi wakafi ga masallacin harami duk kuɗin da ake samu harami ake so in ya zo ya tara dukiya mai tarin yawa wuri iftar na buɗe baki sai kara muku ku ɗari 1500 har mutum 2000 da alhamis da litini wuri ne falo ne wagege in kuka gama shiga aka rufe to ba ta nan za ku fita ba za a zo a buɗe kofar fitan ku shi kuma yana zaune a wurin abinci kam iya abin da kake iya ci yana in ka gama tsaf in za ka fita kuma ga wasu riyal masu nauyi masu numfashi a hannun shi wallahi malam yana miƙa maka yana cewa astaghfirullah nace kwarai kaga tasbihi mai tafiya na'am kwarai ina ma da kai ko Allah ya kai ka bawan Allah insha Allah ai ba tunda Allah ke amsa Allah ya sa mu ne wata rana zami a to ba Allah ke yi ba aini yanda ne ga da addu'a ta ban cewa wani mun in Allah na nan Allah muke fara tankara kuma Allah yana nan ko da yaushe wallahi malam zai baka kana iya samu eh, karanci ya ba wani riyal 2000 riyal 3000 kuma riyal A eh, riyal 1000 yana matsayin kusan naira 300 ne da 85 in ka buga riyal 2000 akalla zai baka naira 700 da wani abu kuma sai kun kare ba kudin za su kare ba ku da aka rufe kuna ciki ku za a yi haka zai sannan kuma ya buga littattafai na addini in ka je sai a yi ma intabiyu a baka littafi a ce ka karanta in ka karanta a yi ma tambayoyi in ka amsa sai a baka littafan da kai baka iya siyan su ba kuma ba za ka same su a wani wuri ba da dukiyarsa aka wallafa su haka suke shi ne ya roƙi wata alfarma ɗaya a masallacin baƙiya yake cewa yana so da Allah in dai zina kusa da shi da 'ya'yan shi in za a sa mamaci a rami in dai namiji ne a taimake shi shi da 'ya'yansu su rinka sa mamaci a cikin kabari aka ce me yasa yace ce dukiyar da muka tara zuciyarmu za ta kekashe in ba wannan aikin muke yi ba to ni kuma wallahi na san jana'izar da naje wani babban mutum ya rasu dan siyasa ne wani dan siyasa aka ta jira yake zuwa mun dauka matsala ne ashe wai shi zuwa wurin mutuwa ne tashin hankali a wurin shi sai da duk aka gama wankan nan aka je makabarta ana mishi waya ashe ana gaya mishi ana fitowa daga makabarta sai gashi ya zo wu wu wu an kado jiniya yake faruwa ai wani ne ya zo za a je yi musu ta'aziya a gida to bai zuwa na ta jiran shi za a yi sallah <laughs> ne ta ai bai zuwa inda gawa take ai bai zuwa inda gawa take <laughs> ina ruwan harbin iska to in ta zo maka kai mu ga inda za ka yi <laughs> babu babu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan hadisi malamai suka ce me ake nufi da haqiqatul qard wannan rance da Allah ya faɗa idan aka ce alƙardu rance shine mutum ya baka dukiya da nufin zaka da shi da ita bayan wani lokaci kun fahimta to kun ga ba alƙardu kaɗai Allah ya faɗa anan ba zai ce qardan hasana to idan aka ƙara alhasana in aka ƙara hasana a gaban alƙardu din malamai suka ce shine ana nufin ka ba mutum dukiya ko wani abu na jin daɗin rayuwa kamar gida ko mota ko makamantansu amma ka bashi ne lahi ta'ala tabtabi bihi ma indallahi ka bashi kana neman Allah ya biya ka ba shi ba Shi shine qardan hasana ka miƙa mai baka tunanin shi ya biya ka wata rana kuma ba za ka yi masa gori ba a wata ran shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi ya rasu Bilal bin Rabah ya ce shi ya daina kiran ma kowa sallah saboda shi ladanin annabin Allah ne yanzu kuma annabi baya nan shi kuma zai kama hanya ta hiyarsa sabai suka roƙe shi ya ce wallahi ba zai iya ba ba zai iya jure ma ba annabi a nan ba ya kama hanya sayyidina abubakar ya kira shi ya ce ya bilal yan uwanka na roƙon ka tsaya ya ba za ka tsaya ba to shine khalifatu rasulillah ya ce bilal ka tsaya sai bilal ya ce da shi ya khalifatu rasulillah ya khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. idan ka san ka yanta ni ne kun san shi ya sai bilal ya yanta shi ya ce in ka san ka yanta ni ne don in bauta maka sai in dawo in zauna matsayin bawon kan ci gaba da bauta ban da zafi amma in don Allah ka yanta ni ka bar ni in tafi inda ne nufi sai na abakar ya fashe da kuka ce wallahi ba mu yanta ka ba sai domin Allah Allah kiyaye hanya to daga bisani dai sabai sun shawo kan shi da magiya ya ce to shi dai ladanin annabi ne ba zai kira ma kowa sallah ba in ba annabi ba kuma annabi ya rasu shi ya gama kiran sallah to har sai na abakar ya rasu haka abin yake wata rana sai na umar sahabbai da tabi'ai suka sami suka ce ya amiral mu'minin ga bilal a cikin ashe yanzu bilal ba za mu ƙara jin kiran sallan bilal ba mu tabi'ai ma ba mu ga annabi ba labari aka ba mu kuma ga ladanin annabin Allah ba za mu ji a kiran sallan zake ba ka taimake mu ya kira mana sallah sai na umar ya ce bilal yau za ka kira sallah ba yace kai mun hakuri yace a'a yan uwanka sun nema ka kira musu shi nan, bilal ya kama hanya ya hausa sama yana fara kiran sallan su suka riga shi fara kuka saboda tsammanin su limamin shi limamin zai fito ya musu sallah sai na umar ya kuka bilal na zuwa wurin ashadu annan muhammadar rasulullah kawai sai jiri ya ɗibe shi ya faru tun daga nan sai na umar ya ce mun yafe maka ba sai ka ƙara ba bilal Allah ya haɗa ka da shirin alƙiyar to kun ga wannan shine mene ƙardan hasana allah ta'ala ya faɗi yadda zai saka ɗin wani wuri ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki ɗaya Allah zai ya masa su goma a cikin suratul al'am sannan kuma ya zo malaman tafsiri suke cewa hadisi ya zo a cikin sayul bukhari da muslim hadisin abdullahi ibn abbas Allah ya kare da a gare shi daga manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi hadisin qudsi yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya rubuta dukkan kyawawa da munanan ayyuka abinda mutum yayi na kyawawa Allah ya faɗa abinda zai bashi abinda mutum yayi na munana Allah ya faɗa sannan sai ya bayanin kowannen su ga yanda yake sai Annabi sallallahu alaihi ya ce Allah ta'ala ya ce faman hamma bi hasanatin duk wanda ya nufin yin aiki mai kyau falam ya'malha amma bai samu dama yi aikin ba kila ya ce yau zan sadaka idan mun yi albashi sai ba a samu yin albashin ba ko albashi ya fito iyalai kuma laluran gida ya cinye kuɗi kaga ba za ka je sadaka a waje matanka na cikin yunwa ba ko ‘ya'yanka na cikin yunwa ba su da abun buɗe baki annan su na ya fi so ka ciyar da iyalanka fiye da ka ciyar da wani a waje ina fata mun gane tare da cewa idan aka samu wani ya fi su laluri ko da suna cikin lalura ana iya ba su haƙuri sai a kai waje din a ciyar to amma manzo Allah sallallahu ya ce duk wanda ya nufin yin kyakkyawa asalin bai samu yi ba to Allah ta'ala Ka kataba Allahu indahu hasanatan kamila Allah zai ce a rubuta mai alhasana guda ɗaya cikakkiya bi ma'ana ran alkiyama zai iya ganin sa a mizanin sa na lada sannan Allah ta'ala ya ce duk wanda kuma ya yi nufin yin mummunan aiki bai sami yi ba to afuwan bayan an rubuta masa wancan lada ɗayan annan sulasu ne ce za a ruɓanya sa so goma haka nan ku aita ninkawa gwargwadon yawa har sai an kai kimanin an ninka ma mutum so ɗari bakwai gwargwadon ikhlasinka da tsarkin zuciyanka gwargwadon yadda ake ninka maka ladanka wurin Allah ya Allah ka sa muna cikin masu ninki ba ninki to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya nufin yin mummunan aiki sai bai samu yi ba ku ji wani rahama na Allah sai bai kai ga aikata aikin ba sai ya fasa ma'ana eh, eh, sai ya zamto cewa bai yi ba ya aikata aikin to za a rubuta mishi zunubi daya in kuma ya fasa za a ba shi lada guda daya kaga wani rahama na Allah shine sai dan Umar ya ce, tir da mutumin da zunubi ɗai ɗai zai zo hayar jayi goma goma ya kai shi gidan wuta sai malamai suka ce to ai inda matsalan take shine ba wai yawan lada da zunubin ba ne. shi wani zunubin zunguro sama da kara ne bai ma'ana akwai zunubin da in ba waye sai Allah ya fushin da ba zai yafe ba sai ya rufe mishi kofan tuba sai ya mutu bai tuba ba ya Allah kar ka mu irin wannan zunubi idan ma muna yin shi Allah ka tausaya mana ka bude mana mu tuba kafin mu sa'ade da kai to shine sai Allah ta'ala yace wallahu yakbid Allah ta'ala asalin shine wanda yake kame dukiya ai ma'ana ke kame duk abin da mutum zai bayan na sadaka sai in ya so ka yi din wani abokinmu muna yin asusu kafin ramadan sati ashirin kan ramadan mun kai shekara tun 2014 zuwa yanzu yana ga shekara goma sha biyu kenan duk ramadan ya rage saura kwana ashirin sati ashirin mukan buɗe wani asusu ƙaranci naira ɗari muke ajiyewa har yanzu muna yin shi ƙaranci naira ɗari muke ajiyewa idan aka shigo juma'an farko na ramadan sai mu rufe asusun sai kuma wata shekara to idan aka zo sai mu tara duk abin da muka yi sai mu ciyar da marayu mu cire musu kuɗin makaranta da komai a ciki to wani abokinmu da shi tunanin ya zo ya ce mana mu tara kuɗi mu ciyar a ramadan sai na ce mai lokacin malai sakinus almadani yana rai a masallacin shi na katuru rot. sai na ce mishi mu rubuta ni wannan tsarin sai ya ga shi tsarin ya masa kada. da za ce naira ɗari ɗari sai na ce to kai iya hannun da za ka iya ka yi naka kai ma mahaifiyanka kai kaza kai kaza kai kaza kai ma jama'a da yawa to shi ne sai ce to shi ne gaskiya sai azumin ya zo zai ba da nashi na ce mai ka zuba an ya ka kara ya ce a'a shi sai azumin ya zo wa billahi lazi da azumin ya zo da Allah ya jarabe shi da wani mahaukacin talauci mara tausayi wallahi bai fahimci kansa ba sai bayan ramadan din kuma Allah ya masa a ringizan wasu kuɗaɗe malam ya zo ya ce kaga da na ɗauki shawarar ka da na ci ramadan da tushe na ce to ai ka yi gaba sai ya ce to ga za a sa asusun ya bude na shekara mai zuwa na ce ka taimaki kanka <laughs> ka taimaki kanka to kuma advantage in splitting lokacin shine Ahmad Usama ina kaman jiya mun sallah da shi anan akwai dan uwa Ahmad Usama da muke tare da shi duk ɗan uwa nan sun san shi iyaye shi suna cikin wanda suke wannan asusun da mahaifiyar shi da mahaifiyarsa sun yi tafiya zuwa Katsina cikin Ramadan gab da Ramadan sati shida ko bakwai wallahi suka yi hatsari da mahaifin shi da mahaifiyar da kanwar shi duka suka mutu lokaci da sun kuma yi zubi ya haura rabi dan su Ahmad shi ya karasa musu ce Allah ya kai musu ladan kabarin to kaga wannan din yana cikin tsari da ya kamata ni na infaki fi sabilillah kuma a wannan gaban ni nake kira gare mu akan ya kamata masallatan mu muna da tsari su waɗancan waɗanda ba mu ba sun yi nisa da irin wannan tsarin yanzu ta garan nan barnawa na je akwai wani abokin mu classmate din mu Kirista ne da muka yi makaranta da su naje wurin sista na sai na gaishe sai ya ce mu wai zan zan raka shi mu shiga cocin su nace mishi za a bar ni in wa'azi <laughs> to eh mana eh, in za su bar ni wa'azi zani ko ba shi kenan ba amma na je ka zagi Allah maka shiru ai na zama dan banza <laughs> ai ba zai yiwu ba in za a bar ni in wa'azi to mu je ya ce a ustaz ai ba za mu barka ba ka zo jin yaudari wasu a cikinmu na ce ku ne mai yaudaran banza har ne kawai <laughs> mun saba rikici da shi da sai ke gaya mu yace sai wai wai ai cocin su ya ce masallacin mu nace ya yace su yanzu duk kajin kaji da ake na kirsimeti su suka tara kuɗi suka tara ma cocin kuɗi cocin sun ba cocin kuɗin shi yake siyo kajin ya kiwo in kirsimeti ya zo sai su siya kajin ya su ya su cocin ya ci riba to mu kuma yanzu wallahi ina gada za mu gwada a wani sai ya ce babban riga na ma kudin kajin su ne alhamdulillah dai mus'ab muna da tarbiyya eh mus'ab alhamdulillah wannan masallacin muna gode ma Allah yanayin tarbiyyar da jama'a suke da shi to amma inda ba nan ba fa ana kwabata ba ana kwabata rannan Aminu gashi ke gaya mu wani mutum mai dan hannu da shuni yazo masal wani masallaci kusa da unguwar mu ya bada kananan buhunan shinkafa da sauransu mutane na tashi kawai sai suka wuce gidan limamin masallaci shi ma fa bai san an yi ba bai san waye ba wallahi suna zuwa an cewa an ba limam na mutum 300 ina na haka ne aminu wallahi limamin me miƙe dinga balbali Na ce zuba fetur da ashana in ba ka wasa fahimci ka bai to kaga irin al'umman mu kenan su waɗancan kalla abin da suke mu kuma kalla abin da muke to amma Allah ya yarda Allah ya taimake mu dai mu samu mu gina wurin nan Allah ya taimake mu mu samu mu gina wurin nan mu fa masallacin nan ba fa sallah kawai da a rinka yi ba masallaci ne da zai zo ya tafi da kowa insha Allah zai nemo kowa ya ba addini sa gwargwadon ikonsa kowa ya zo ya abinda da Allah ya ba shi dama na iko ya zo a yi a tafi tare saboda duk waɗannan tsare-tsaren ya kamata a ce ana da su ya kamata a ce ana da su yanzu nan ga karamin misali ɗaya da zan faɗa ga malam murtala Allah ya sa yana nan ga malam isa ga alhaji adamu akwai wasu yara ne imani da yanzu haka suna masallacin nan ga ɗaya nan ga suna a gabana ka gani ko ka gani da suke gaban nan nawa wallahi ko a sallah haka za a gan su dan Allah yaran nan sun taba muku laifi a masallacin nan na barna ba su taba yi ba ga gidansu nan gabas da masallacin nan marayu ne duk uban su yaran mahaifin su yaran nan za su zo su yi alola har asubahi sai sun riga da yawan mutane sai sun nafila suke zama a masallaci to yanzu mun kuma ka duba ka gani gani ga ka gawa na gawa ne mene tsarin da ya kamata nema yaran karatunsu abincinsu asibitinsu duk wannan aikin da ya kamata ne amfani da masallaci a ciyar da dukiya ayyuka ne da ya kamata masallaci yake da su yake da tsarin kuma ba ba zai yiwu ba ne ai wasu na yi ko a nan kaduna akwai masallacin da za mu yi misali da shi ba laifi ba ne je ma lali masallacin malam mursala shanono je kama lalika ka ga masallacin malam murtala shanu mun sha so da yawa za mu je ziyarar gidan yari prison in muka je wurin malam murtala shanu zai ce yana da kwamitin da ke kula da prison a masallaci wane ne da wane akwai alhaji abdulkadir ban san ko yanzu yana nan ba in muka same shi akwai sanda sa guda sa za a siya mu yanka a tafi da ita prison a je a ciyar da bayan Allah sanadiyan wannan har musulunta wasu sun yi a hannun malam Muhammad bin Usman Kano wasu za su zo suke kula da masallaci wani injiniya ne na kaza wanda ke kula da prison ba abin da ya shafe shi da wutan masallaci in ma ta taso ba shi ba to ya jama'a haka ya kamata mu musulmi mu kasance kuma wannan ciyarwan shi ke sa hasada ba ta zama a zukatanmu shi ke sa ka ga mun ƙaunaci junanmu shi ke sa ka ga rayuwarmu ta yi albarka Allah ta'ala ya datar da mu saboda haka na a cikaice, wannan aya da Allah ta'ala ya faɗa wasu malamai suke cewa ayan nan ta sauka lokacin da ta sauka a gabanin nan ma'anar sulasulan ke cewa Allah ta'ala ya ajiye su mala'iku guda biyu a wurin kofan sama kullun ranar duniya aikin da suke shine ɗaya na cewa Allahumma ati uh, muntikan khalafa ya Allah duk wanda ya ciyar da dukiya domin ka Allah ka mayar masa da mafi alkhairi wa ati talafa sannan wanda ya rike dukiyansa bai ciyar ba Allah ka halaka ka ɗora masa talauci wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da wasu hadisan masu tarin yawa wanda lokaci ba zai bari mu kawo su ba abu ɗaya da za mu rufe wannan aya da ita shine lokacin da wannan aya ta sauka da Allah ya ce wa zai bai wa Allah rance akwai wani daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin da ayan ta sauka sai suka rinka juyawa suna kallon junansu a cikinsu akwai wani mutumin Madina ana kiran shi da suna Abu Dahda yana zaune ji Allah ya saukar da wannan aya man zalladhi yuridu Allah qardan hasana waye ne zai baiwa Allah asalin rance shi kuma yana da wata gona wanda wannan gona a cikin ta sun ce akwai mi'a nakhla akwai dabino tushen dabino guda 600 ko a yanzu ka kirga tushen dabino dan Najeriya ba ajuwa dan Madina ba kun san ajuwa yana maganin sihiri ko Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci guda bakwai da sata kan ya ci komai a ranar sihiri ba zai kama shi ba malam bin baz Allah ya masa rahama da ya zo bayani ya ce duk wani dabinan madina yana maganin sihiri ba ajuwa ba ne kaɗai kuma ya faɗi dalilai wanda suke gamsassu a kan haka shi ya sa to shi kun ga guda ɗari shida gare shi yana zama a cikin gonan kuma gidansa yake kaga gona ce ba ƙarama ba a cikinta ‘ya'yansa da iyalansa suke zama sai abu dahda zo ce ya rasulallah ya manzo Allah sallallahu alaihi sallam. Allahu ta'ala yuridu minnal qard yanzu Allah ne da kansa yake neman bashi wurin mu ma'ana yake gwada mu qala na'am annabi sallallahu alaihi ce kwarai da gaske qala sai ce ma annabi sallallahu alaihi umdud yadak ya manzo Allah sallallahu alaihi taimake ni ka miko min hannunka manzo Allah sallallahu alaihi yana miko hannun sai ya rike hannun annabi sallallahu alaihi ce faqad aqradtu rabbi haiti hada yace wallahi gidan nan nawa da gona na na ba Allah rance mu hada a lahira wannan ita ce ruwaya ta farko da ta zo akan haka yace kuma na kirga yace ma'anar salatul na kirga fihi sittu a nahla a cikin wannan gonan nawa akwai dabinai tushe 600 a cikinsa sa sun maza haɓa abu dahda ila ila imra'atihi sai ce ta furin matansa wa qala laha yace da ita ya ummar dahda ya ke iyali na mahaifiyan dahda ukhriji an anti wal iyal fito da ke da 'ya'yan nan kwaso su ku fito daga can wajen gonan ya tsaya Fakat agrastu rabbi haiti saboda na ba Allah ta'ala rancen wannan gonan a nan kiyama zai biya mu da wata aljanna turka shi in matan yanzu ne ka ga yaji wata ma da ashar kai buɗan baki wata ce hauka kake wallahi zai waya ko limamin juma'a ne kai sai an gaya ma wannan kalma in ba sa'a ba shikenan matan nan nashi tana jin haka sai ta bijiro ta zo mishi walam ƙullahu. bata ta kwaso yaran kawai ta fito bata ce masa shi da ya ta al aulad shikenan ka cutar da goban yaranka ka ya kare kai ritaya pension ma shine ka bayar to yanzu ya za <laughs> yanzu ya za a yi tace baka bata ce mai ka cutar da yayanka ba haka ta amsa ta kuma amsa mishi wata riwayar malamai suka ce riwayan Zaid bin Aslam cewa ya Abu Dahda din ne ce ma'anin sallallahu ina da hadikatai ne gonaki na guda biyu da ya jawa zai ba Allah rance ce ina da gonaki guda biyu ihdahuma ɗayansu bisafila tana kasan madina wal ukhra dayan kuma bil aliya tana saman garin madina wallahu la amliku ghayrahuma yace ma'anar sallallahu alaihi ina rantsuwa da Allah ban mallaki wata dukiya da tafi waɗannan gonaki guda biyu ba ja'altuhuma qardan lillahi ta'ala ina shaida maka dukkanin su na ba Allah rancen su fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a ya abu da hada dahda ij'al kuma ƙardan zaɓi ɗaya ka ba da ɗaya rancen Allahu akbar me wannan tarbiyya a nan wurin? Shi ne kar a rinka ɗauka mai kuɗi, kuɗin banza gare shi a nan suwa sai ce ɗauki ɗaya ka rayu da ita ashe ko mutum mai yi ne ana tausaya mishi kun bayanci magana Ya ce zaɓi ɗaya ka sanya ta bashi ga Allah wal uku raɗayan kuma da'ha ma'ishatan laka wal ka bar ɗayan ta zamto ka rayu da ita da iyalanka a rinka sayarwa ana kasuwa haka Allah yake so kamar yadda ya gaya masa bin abi waqas qala sai abu dahda ce fashhad ya rasulullah yace to tunda haka ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama shaida anni qad ja'altu khairahuma lillah na zabu wanda ta fi tarin dukiyar mafi girma a cikin su ita na ba Allah kaga ba da canji ba wai wani ya zo masallacin juma'a ana yawo da akwatin fi sabilillah waya ya zo cirowa ko zaman da yi ne sai dubu ɗaya shi ta zamo kasan ba magana ana juma'a sai na bayan ya taɓa shi ya nuna mai shi kuma da ya ga kuɗi a ƙasa bai gasan da ya zamo ba an wucewa da akwatin fi sabilillah ya ɗauka shi ya miƙo ta faɗi sai ya ɗauka sai ya sa sai aka kai dadda sallah na bayan shi ya ce dubu ɗayanka ne fa nake nuna ma ta faɗi ka sa akwatin fi sabilillah sai dafa kai <laughs> wato an kaga wannan ko shakka babu ba jikan abu dahda bane a ba jika abu dahda bane tunda shi gashi ya ce mafi alkhairin ita na ba Allah yace gona ce wanda akwai da dabinai 600 a cikinta a ɗauke ta shine sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idan tunda ko haka ne har kai wannan karfin hali Ya yajziyaka kallahu bihil janna wallahi ni annabi ina tabbatar ma sakamakon ta ita ce gida aljanna kasuwanci ta yi riba ko ba ta yi ba kasuwanci sai riba yan uwa wannan shine akwai hadisai da dama wanda dai bi lokaci ba zai ba mu dama mu kawo ba muna da saura minti goma ina son ba dan uwa malam nuruddin abubakar dama shi ma ya mana kalmomi Allah ya azurta mu da zuwan shi wannan majalisi a ƙarshe abin da muke kira a garin shi shine wannan ciyarwa da Allah ke magana akai kowa ma zai iya shi Allah sallallahu ya ce ittaqillaha walau bi shay'in kamar ka ji tsoron ittaqin nara ka ji tsoron wuta ka kare kanka daga wuta walau bi tamrin ko ko ta hanyar yin sadaka da tsagin dabino ne kayi sadaka ka kare kanka kuma idan baka koyi sadaka kana cikin talauci ba in ka wadata zaka yi cewa zami zami karshe sai ka ji alhakumut takasur hatta zurtumul maqabir kafin mutum ya sai ka ji ana Allah ji kan wani da rahama jama'a an jima jana'iza shikenan duk abin da ka tara kuma ya zama tarihi yanzu na wasu ne ba naka bane abin da kai shine wasu malaman masu ka kawo asar ɗin cewa sadakanka shi zai rinka zama da kai a kabarinka gwargwadon yadda ka yawaita shi gwargwadon daɗin da za ka ji a kabari wannan dai dama ce na a ciyar da dukiya fi Sau da haka muna fatan mu ma yadda Allah ya sa wannan hadisai suka ratsa zuciyanku to ku zo ku ba mu gudunmuwa mu gina wannan wuri namu a wannan masallaci za mu faɗi account number ko mu ce za mu sanar da ajiya akwai alhaji buba da muke tare da shi a wannan masallaci wannan dubu hamsin hamsin da muka yi a muna neman mutum dubu ɗaya dama already muna da kusan mutum hannu takwas a ƙasa ko ina ga shi ne na tara ko na ko na takwas to da akwai daman ka rinka zubawa a hankali ba dole sai dubu hamsin ɗin a lokaci ɗaya ba a jiya ya ba ya dama akwai ran da aka sana ya ba da dubu goma wata rana ya ba da dubu goma a jiya ya ba da cikon naira dubu talatin da haka shi ya cika dubu hamsin ɗinsa muna fatan duk waɗanda suke da iko su shigo mu tafi tare mafi karancin zubin ya zamto dubu hamsin idan mutum yana da wannan karfin idan baka da wannan karfin duk abin da Allah ya baka ka bamu ba matsala ba ne kai ba ma sai ka bamu kuɗi ba kana iya bamu bulo kana iya bamu siminti kana iya bamu rodi kana iya bamu duwatsu kana iya bamu yashi duk abin da ka bayar ana so kuma ana da buƙatar shi ga wanda suke bin mu daga nesa ga account number za mu faɗi shine 00 0018854493 zan maimaita 0018854493 544 jaiz bank sannan suna akauntin mus'ab bin umar islamic center Allah ta'ala ya datar da mu malan nura kalimatan tanfa'una wala tadurruk insha Allah za mu bashi dama mu saurara daga gare shi malan nura ne dama halin baiti ne eh ya na san abubuwa sun yawa da mun ganshi so fiye da haka a wannan zama insha Allah na ganin ne zan tashin bashi wawaji ok ɗazu a sallan juma'a mun samu dubu sha biyar da ɗari biyar da tamanin shi ne abinda da aka tara ɗazu neman taimakon da aka yi bayan sallan juma'a insha Allah gobe za mu haɗa figos ɗin sai mu sanar bi iznillah na shek bismillah ina ganin huna ya kunu ahmad na eh bismillah kwantar بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لبارئ الأنام ثم الصلاة والسلام ما نح في دوح حمام على ممر الحكب وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin halittu wanda cikin falalarsa da kaddarawar shi da ri'imai shi ya kaddarci haɗuwanmu a wannan majalisi mai albarka majalisin tafsiri na ɗan'uwa fadilati sheikh umar shehu zariya fi zahullahu ta'ala wa faƙahullah wanda yake gabatarwa a dukkan yammaci na kwanaki na wannan wata mai albarka watan ramadan a wannan masallaci juma'a na jami'u mus'ab bin umair yau da nake magana muna ɗauke da azumin goma kenan yau mun ɗauki na goma kamar yau ake cewa an ga wata yau ake fara tafsiri hega shi yau ana yi ne na nawa na goma Allah ya ka mun dace da alkhairin da ke cikin waɗannan kwanaki goma na farko malam ba haushe suna cewa wai goma na marmari goma na wuya goma na ɗaukin sallah to muka ai ba za mu ce haka ba har yanzu muna da dama da ragowar lokaci na ƙara ƙaini domin ƙara neman kusanci zuwa ga rabbul izzati watan ramadan wata dausayi ne makaranta ne mai girma domin tarbiyya na zuciya da tarbiyya na gangan jiki da kuma tarbiyya da za mu yi ma shaksiyanmu kowa a kashin kanshi lokaci ne na yadda za mu saita al'amuranmu kama daga neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar kyauta ta alaƙanmu da shi da ƙara neman kusanci zuwa gare shi da kuma tuba da yawaita istighfari da yawaita addu'a a cikin wannan watan wala'ala idan muka yi haka Allah zai tausaya mana ina faɗi kuma zan ƙara maimaitawa musamman saƙon ya ƙara kaiwa zuwa ga kowane ɗaya daga cikinmu babban mu a ƙasar nan shi ne. alaƙar mu ne da ubangiji mu bayi da kyau mu ne waɗanda muke bayin Allah mu ne wanda muke da wato rauni to amma kuma alaƙar mu fa da ubangiji babu kyau muna yawan saba ma Allah muna yawan aikata dukkan nau'uka na zunubi na zunubai duk wani laifi da ka sani wata al'umma ta taɓa yi a baya Allah ya halakar da wannan al'umman saboda ita saboda wannan laifi to a yanzu ana aikata shi fa a yanzu fa ana fa aikata shi duk wani zunubi karfa kumanci ta kan abin da mu a yanzu ba mu ɗauke shi wani abu ba ta kan shi ne Allah ya aituro da manzo musamman saboda ya wa'azi a kai kuma Allah ya halakar da al'umma a kai shi shi ne tauye ma'auni haka ne? tauye ma'auni ta kan tauye ma'auni Allah ya aiko da annabi kuma ta kan tauye ma'aunin nan ne Allah ya halakar da wasu al'umma a yanzu ba ma yi? muna yi ne balma yana ɗaya daga cikin umul khaba'isin halin da muke ciki waɗannan miyagun shugabannin da muke da su azzalimai baƙaƙe na rantse da Allah daga cikin abin da ya kawo su akwai tauye ma'auni domin manzo Allah ne ya faɗa mu ko mun riga da mun yi imani da annabi wallahi duk abin da ya fito daga bakin shi gaskiya ne haka yake ko muna da yaƙinin wallahi ko bai faru sai ya faru idan dai har ya faɗe shi ballantana kuma ya faɗa kuma gashi muna gani reality Ka san ba za mu saki abin da manzan Allah ya faɗa ba mu gaskata kai magananka ba bayan ga na annabi Allah ne ya ce walam tanqusul mikyala wal mizan illa ukhizu bisinin al'umma ba za su tauye ma'auni da sikeli ba face sai an damƙe su da fari sai Allah ya kama su da fari idan ka ce fari shine ba rashin ruwan sama ba rashin ruwan sama mai ke haifarwa ne na yunwa da rashin abinci da lalacewan al'amura ko to ko da ko Allah bai riƙe ruwan saman ba ya ba ku ruwan saman sai ruwan sama ya ƙi albarka Allah ya saukar da ruwan tsirran su ƙi ko su yi abinci zo ba albarka duk gashi nan muna gani mai laifin shine an tauye ma'auni da suke ne kawai sai ce illa uku zo da sinin face ta an damƙe ku da fari matsananci wa shiddatul ma'una da tsadar rayuwa za ku ga tsadar rayuwa ananin rayuwa da tsada kam yanzu ana cikin shi to ba wannan ba bane wajawar sultana alaikum da zalincin shugabanni a kanku za faɗi da wannan wannan abu uku mai janyo shi tauyin ma'auni da sikeli duk wani abun da ake auna shi da abun awo ko kuma ake sa shi a sikeli a gwada shi wanne ne wanda yanzu ba a tauyewa hatta taliya wannan ka ɗauke ta yanzu an tauye ta an rage ta bayan da take ba ba wani abu da za ka ɗauka ka gani wanda ba a tauye ba Ranan wani ke gaya mana ya je zai auni au mai au ya ɗauko kwanan au zai auna mishi yana ɗaukowa sai wani ya kalle shi cewa na kaji tsoron Allah yanzu da wannan za ka auna mishi sai ya maida sai ya ƙara ɗauko wannan daban wannan ke nuna maka yadda al'umma suke wannan fa kaɗai ita ke janyo wannan bala'in to na rantse Allah ina muka san sauran zunuban da muke aikatawa muna da dama muna da rabuwar lokaci mu yawaita addu'a mu yawaita istighfari mu koma zuwa ga ubangiji ko Allah zai tausaya mana mu yawaita addu'a mu yawaita istighfari ko Allah zai mai zai mai zai canza mana yanayin nan wannan fa ne abin fa idan muka kiyarda da wannan fa za mu samu matsala matsalan nan mun jima muna ɗora matsalar nan ga mutane mabambanta bari yi rikolin ɗin tunaninmu a baya a baya a ƙasar nan an ce mu a ƙasar nan jonathan ne haka ne aka zo aka yi taron ɗangu aka kawo da jonathan buhari ya zo aka ce buhariya haka ne shi ma aka yi taron ɗangu aka kawo da shi to yanzu tulubu ma ya zo an ce tulubiya to har yanzu dai muna ɗora matsalan ne akan shaftiyan mutane ɗaya kenan ko ko mu kai shi zuwa ga fati da an ce pdp ne muka yi allahumma alaika bi pdp kuma ta tafi aka ce in baka zo ka ce apc yau ma a lokacin gani ake baka da imani ita ce jam'iyya tawa ta muminai haka ne aka rinka cewa daga sama har ƙasa in ma aka ce ka ɗan sauka ka canza wata fatin a wani a wani matsayi sai ganin baka da imani duk mun sau mun haɗu da wannan to yanzu fa muna jin tunkwal waddaka haka ne ko ba haka bane tunkwal waddaka to yanzu ma mun fara cewa fa ita jam'iyyar ce to muna lalabe ko a ɗauko lebo ko abga ko adc ko nnpp to wala duk matsalan ba tasu ba ne matsalanmu shi ne tsakaninmu da ubangijinmu babu kyau idan muka gyara wallahi rushe su zai yi. su ɗinwa ba shi kawo su ba ne wa kazalika valimina Ba zalimina ba'dan bima kanu yasna'un Allah yana shugabantar da sashin azzalumai ne akan azzalumai 'yan uwansu saboda abin da suke aikatawa idan wani ya fi ka kwarewa wajen zalunci sai ya mangare ka sai shi ya hau idan wani shi ma wanda ya fi shi iya zalunci ya zo sai ya buge shi sai ya ɗari kai ka dangane ka san wanda ya tafi bai kai wanda ya hau ba iya zalunci haka ne ko ba haka ba ne to da aka mu gane wannan ita ce ka'ida kuma mu koma zuwa ga Allah mu yi ta istigifari mu yi ta istigifari ko kuma shugabannin nan ba hujja ne ku na ku ta zaluntar mutane ba fa na rantsi da rabbul izzati akwai ranan me akwai ranan kin dillanci ku kuma in al'umma ba ku waye ba ba ku bude idan ku bayanan da ke idan ku ba ku kankare ta ba to na rantsi da Allah muna da sauran aiki ya kamata ku wuce tunanin yanzu da kuke yi a zo ana raba muku yan taliya ana cutan ku ana ana zaluntar ku a tafi a mance da ku wallahi wannan lokacin duk ya kamata a ce ya wuce ku fara tunanin cewa kuma ko kun yi ban kwana kenan ni ai na jima ina yi ba zan yi zabe ba to kuma kun ba su daman da za su ci karansu ba babbaka kenan wannan ko ba daidai ba ne sa'annan kuma ku ce wai kar malamai su yi magana kan siyasa wannan ko ba ku isa ba saboda ba ku kuka haife mu ba ko ba ku kware da mu ba mu ba ɗalibin kowa ba ne a cikinku da haka ku bar mu dole sai mu yi magana wallahi kuma ku ce wai kar malamai su fito su yi siyasa wannan ko ba ku bisa ba wanda suke da interest ba za mu hana su ba amma dai mu ba mu da shi haka ne ko ba haka bane suna da yanci kuma yan kasa ne ai mun ga fastoci suna fitowa suna nema ka ce ba ka da yanci a yanzu kai na fanta musu masha Allah ya taimaki shek an gane ko to da haka ku fahimci wannan magana da kyau mun ga fastoci suna yi mun ga wasu suna fitowa a ƙasar nan ba wanda ke ce musu cikanku mu ne da an raina mana wayo mu ba 'yan ƙasa ba ne ba mu da haƙƙi muna da haƙƙi don haka kar wanda ya ce zai toshe mana baki kuma wallahi ba haiku ɗan da zai mana farjini mu kasa magana a gaban shi ba babu shi kusan da wannan kuma kar wani ya tunanin zai mana barazana wai ya ce wai surutun wani zai hana mu yin magana wallahi ba a yi shi ba a baya ma an yi list to listin mai ta yi aikata mai ta yi Allah wuce roƙo da ya zaunar da ƙasar mu lafiya ya ubangiji ya samawa samawati wal ardu, ya fa'alin lima yuridu ya Allah muna roƙonka idan shugabannin nan ba su canza ba ya Allah ka kauda mana suka ka kama na mafi alaƙari ya Allah muna roƙonka da ka azurta mu da masu tausayi masu rahama masu jin kai amma kafin Allah ya ba mu kuma mu zama masu tausayin tukunna ita ce saboda ka'idar kenan kamata kunu yi wallah alaikum yadda kuke haka ake ba ku shugabanni so da haka mu ma babu rahama babu tausayi a zukatanmu Allah muke roƙo da ba mu ikon gyarawa a ƙarshe abin da zan rufe da shi shine maganan da ɗan uwa Sheikh Umar Shehu Zari hafizahullahu ta'ala wa faqahullah yayi dangane da wannan masallaci tamu mai albarka Jami'u Mus'ab bin Umair Na aikin faɗaɗa wannan masallacin da bunƙasa ta da kuma gina ɓangare na mata na aikin da aka ɗauko da haka ya zama wajibi mu duk abin da muke iya yi wurin ganin wannan wato manufa ta kai ga gaci so nan kuma muna isar da sako na musamman zuwa ga waɗanda saƙonmu zai kai zuwa gare su da haka ku kalli girman Allah wani aiki ne na addini Duk abin da kai kayi makanka ne ka gina makanka ne haka ne wanda ke da dama ya ciyar liyun fit zo sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu min ma abocin yalwa da wadata ya ciyar daga yalwa da wadatan da Allah ya mishi wa man qudira alaihi rizquhu wanda aka ta mishi tattalin arziki arzikin shi zanto kadan ne bai da shi wadata falyunfiq mimma ataahu Allah to ya ciyar daga ɗan abin da Allah ya ba shi muna roƙo Allah ya ba mu ikon taimakawa muna roƙo Allah ya ba da ikon agazawa a wannan daman zai yi amfani da shi akwai wani mutum ɗabil akhas zai yi wannan maganin kuma ta kai zuwa gare shi muna da buƙatan ya kawo gudumawan shi zuwa ga wannan masallaci ya sanya hannun jari shi a cikin ginin wannan masallaci da kuma gina wannan bangare na mata musamman na musamman shine alhajin Allah da kare ku wanda kwanaki ne magana a kai so yana aiki kuma yana taimakawa to da haka wannan sako ne nake isarwa zuwa gare ka don girman Allah ka duba girman Allah ga wani masallaci nan wanda ake raya ta da karatuttuka da ibada wanda ake ai gudanar da abubuwan da ya cancanta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 wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indi billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum karamakallahu ya habibi nay karam ba ide wa koyo da sayyid to akwai akwai Allah da ta da ta bamu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 اللهم وإياكم